talatin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin asarin battar fi tasaddi li saharatul ashrar na shekul alamatu wahidu abdulsalam bali hafizahullah wannan littafi na sarimul battar littafi ne guda ɗaya tamkar da dubu da musulunci yake alfahari da shi wajen yaƙar bokaye da 'yan sihiri da matsafa da masu sacred societies da cultism domin wannan littafi malamin ya tsara shi ne kamar yadda ya kiraye shi da cewa asarimul battan takobi mai kaifi fi tafaddilu sahratul domin tinkarar masharranta bokaye malamin ainihin ya rinka kawo ayoyi na ainihin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen ya bayyana kafircin da bokaye suke yi da kuma tabbaci a kan cewa bokanci tsafi bori duba duk waɗannan abubuwa kafirci ne bayan nan sun rinka kawo ire-iren tsafe-tsafen da suke da asirce-asircen da suke su yi asiri su raba ka da matarka su yi asiri su raba ki da mijinki su yi asiri su sa wane so wance wance ta so wane wane bai son ma'aikata kaza ya sota wance ba ta son ma'aikata kaza ta sota wane zai sanya ainihin zauna gari kaza dole ya so wannan garin ko kuma wane a raba shi da ofishin shi ko rumfar kasuwar shi ko garin su, ko a raba shi da abokin harkar shi waɗannan abubuwa ne dai ga sunan nau'i nau'i baki ɗaya waɗanda ke kai da komawa tsakanin sihirul tafriq ko kuma sihirul mahabba ko a yi asiri don a sa ainihin mutum ya haukace ko gaɓa jikin shi ta shanye ko kuma ya zama wata gaba daga cikin gabobin shi ta daina aiki ga baki amma baya ji ko ga kunne yana iya ji amma baya magana ga sunan dai iri-iri har malamin ya taho daga ƙarshe ya kawo irin asirin da ake a sa wance ya ka ainihin wane ya kasa saduwa da matashi, ko wance ta yadda da mijinta ya kira wannan da arrabtu ko asirin da ake yi wane ya zan baya haihuwa ko wance ta zan bata haihuwa duk gaba ɗayan waɗannan suna iya cin nasara gwargwadon yadda Allah ya shar'anta cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su iya cutar da kowa ta hanyar bokancin su ba sai da ainihin izinin Allah to anan ne da malam ya zo sai kuma ya ce in aka samu wane yana fama da matsala rashin lafiya ko asiri ko aljani in ana zargin abin in aka gan shi da alama kaza alama kaza alama kaza sai ce to cuta ce ta sihiri iri kaza ko aljani ne ya shige shi sai ce to ga hanyar da za a bi a yi maganin abu to duk da malam ya gama wannan kuma sai ya kawo ainihin wasu hanyoyi da ya kira su tahsinatun bidda sihiri ga tsari game da sihiri wane irin taimako ne wane irin laƙani ne wane irin katanguwa ko tsari za a baka game da ainihin sihiri kai ya kama ka tsafi kai ya cika bori duba bokanci amma duk gaba ɗayan waɗannan ba irin ainihin laƙani ne na malaman tsubbu na malaman tsafi da makamantansu ba a'a al'amari ne wanda ya shafi gaskiya da gaskiya alƙur'ani ne da sunnan muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya to malam ya kawo matakai wajen guda goma sha biyar mun ainihin kai har zuwa mataki na goma sha uku sai lokaci ya ƙure mana amma zan yi mana tsokaci kaɗan kafin mu tafi da nisa domin a kan mataki na ainihin wato goma wanda ya kira shi da alhisnul ashir cewa tsari na goma game da hanyoyin da ake samun tsari da izinin Allah ya zan duk sanda ka kwanta bacci ka yi alwala ka karanta ayatul kursi ka ci gaba da ambaton Allah har sai bacci ya kwashe ka ya ce domin ya tabbata a cikin hadisi cewa wani shaidani ya gaya wa abu huraira cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi ba zai gushe ba yana samun mai tsaro daga Allah maɗaukakin sarki wanda wannan mai tsaro ba zai bar shaiɗani ya ainihin kusance shi ba har gari ya waye abu huraira ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan magana annabi ya ce gaskiya ne shi wannan shaiɗani ya gaya maka duk da cewa shi makaryaci ne to in jama'an musulmi ba su manta ba da muka karanta wannan hadisi shi babban malami ainihin wahidu abdulsalam bali sai ya ce wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi ne da ta'aliki wanda yake majzumi muka yi bayani dangane da ta'aliki sai ka je ka nemi wancan ainihin kasar inda karatu ya kwana a kai wato jeren giyar kasar na saba'in da shida to ta'aliki din nan mun yi bayanin shi mun kuma kawo ainihin surar irin yadda ta'aliki yake kasancewa a cikin sahihul bukhari to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah ta'liqin da wannan hadisin ya zo da shi a cikin bukhari ba irin ta'liqin da ake zato bane daga cikin waɗanda muka yi bayani ya zo ne da wata sura da bukhari kan ruwaito hadisai a cikin wannan littafi nashi sahihul bukhari wani lokacin sai bukhari ya ɗauko sunan malamin shi kawai sai ce wa kala lana fulan ibn fulan malamin mu wani dan wani ya ce da mu ko wa kala li fulan ibn fulan wani dan wani ya ce da ni madadin an saba jin bukhari ya ce haddasanawa ne haddasanawa ne yau kuma sai a ji ya ce wane ya ce da ni bai ce haddafana ba bai ce wane ya ba mu labari ba manyan malaman hadisi musamman masu sharhin sahihul bukhari sun kai komo shin menene bukhari yake nufi da irin wannan ɗabi'a da yake ɗauka wani lokaci wasu sai suka ce duk sanda ka je ya haka to babu shakka hadisin nan mu'allaki ne wannan mutum ba malamin shi bane ya ainihin ruwaito wani malami ne amma sai share sunan malamin nashi sai ya haɗa kanshi da wannan mutum to a irin wannan surar to babu shakka mu'allaki ne to wannan shine bayanin da muka yi a karatun da ya gabata to sai zama wannan a ƙashin gaskiya al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani babban malami wanda ya sharhin sahihul bukhari ya sa mishi fathul bari ya bibiyi ta'aliqat na al-imam al-bukhari kuma ɗaya bayan ɗaya ya ainihin fitar da bayanai akan su ya sa wa littafin at-taghliq at-ta'liq ala sahihin bukhari wannan littafi a cikin mujalladi biyar yayin shi ya tattauna wannan matsala a cikin fathul bari sharhin ainihin wannan hadisin na ainihin shi bukhari a daidai ainihin inda ya zo sharhin shi wannan hadisin domin wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari a cikin kitabul wisala za mu zo zamu bayani in Allah ya so akan irin wuraren da ya zo da sauransu to da ya zo wannan wurin a sharhin fathul bari da kuma inda ya zo sharhin shi har wa yau a dai nan cikin tagliqut ta'liq sai ya ainihin fitar da cewa babu shakka wannan malami malamin bukhari ne kuma bukhari ya karɓa kai tsaye daga gare shi to me kenan yanzu Imamul bukhari yayi to shi ibn hajar din nan a cikin fatuhul bari dai a mujalladi na biyu da ya zo wani guri da Imamul bukhari yayi irin wannan fadi'a ya kawo cewa wasu malamai na cewa in ka ga bukhari haka to ya yi ainihin ta'aliki ne da duk Ibn hajar ya gama ba su haƙƙin wajen kawo maganganunsu sai ya ce ni ko ibnu hajar saboda yawan gogayya da yawan kai da komowa da yawan nazari da yawan karanta sahihul bukhari na bi ɗaya bayan ɗaya na gane cewa duk inda bukhari ya ce wa kala lana fulanu ko wa kala li fulanu muka bincika muka ga wannan ɗin nan na daga cikin malaman shi sai ce na gane cewa bukhari yana bambance mana hadisin da ya yi karatun shi ne a makaranta zaman da aka yi zaman dirshan dafa'an don koyan hadisi to shine sai ce haddasana bi hadisin da kuwa hira ce ta haɗa shi da malamin shi ko akan wani zance ne ba zaman karatu ba ne garin waccan hira sai malamin ya kawo bukhari sai ibn hajar ya ce sai bukhari in ya zo sai bambance da cewa ƙalala lana ko kuma ainihin kalali fulani a ƙashin gaskiya wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin fassarar da ainihin aka wa irin wannan ɗabi'u na imamul bukhari wato in a ce misali kullum kasan bukhari yana yi hadisi daga abdullahi ibn yusuf at-tinnisi daga maliku daga ainihin zuhuri daga nafi'u daga ibn umar yau sai ka ji madadin bukhari ya ce ka saba jin ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب دين حدثنا أكن إن ونن إسنادي يوزي كبيرتي وقال لنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر in har ka ji irin wannan ɗabi'ar sai ka ce wannan hadisi babu shakka sahihi ne ba mu'allaki ba ne ba bukhari ya share sunan wani malami ba ne amma a zahiri ya koyi karatun wannan hadisin ne ba a makaranta ba ne wurin zaman hadisi na musamman amma garin hira ne ko garin wata tattaunawa ta haɗa shi da malamin shi har malamin ya kawo wannan magana to in ya je dan ya bambance maka hadisin da aka koya a wurin koyan hadisi dafa'an da hadisin da yake wata munasaba wani dalili ne ya kawo malam ya faɗa sai rinka maka irin wannan ɗabi'a domin akwai bambancin hadisin da aka zaman karantar da shi yana da wata daraja a wajen ƙarfin ingancin riwaya fiye da hadisin da ya zama garin hira ne kawai malam ya kawo shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan ainihin gaskiya ita ce kyakkyawan magana dangane da ainihin wannan hadisi sannan wannan hadisi na abu huraira yana da wasu ilmomi ɗimbin ilmomi masu ɗimbin yawa musamman game da ainihin matsalar aljanu ɗin nan to shi yasa nake ganin cewa in Allah maɗaukakin sarki ya sa mun gama karatun wannan fasli a yau tsaf za mu zo za mu buɗe sahihul bukhari za mu karanta wannan hadisin za mu karanta sharhin da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya mishi insha Allah ta'ala to daga nan ne za ka ji ainihin wato ɗaya bayan ɗaya dangane da menene ma'anar wannan hadisi da kuma bayanai ɗaya bayan ɗaya waɗanda ga su ibn hajar ya rubuta fiye da shekara ɗari bakwai cikin fatihul bari game da duniyar aljanu waɗanda za ka ji yau waɗanda ake ce musu malumma suna fitowa gidajen rediyo suna fitowa jakan muguna magori suna fitowa gidajen rediyo da sauransu suna cewa ƙarya ne babu wannan a rubuce za ka ji bayani ɗaya bayan ɗaya ana iya magana da aljani ko ba iya magana da aljani aljani na iya rikida ko baya iya rikida ko yaya ko yaya za ka je tas daga alƙalamin da baya ainihin wato ƙarya shine alƙalamin alhafiz ibn hajar al-asqalani domin mutum ne yake magana a cikin ilimi da yaƙini don haka za mu ainihin karanto abubuwan da suka rage mana a cikin wannan fasli wanda ya kiraye su da suna tahsinatun bid da fili tun daga na sha hudu har zuwa na sha biyar da kuma ainihin wato namuzajun amali li fakkin da ya kawo to in muka gama tsaf to sai kuma a dan aji alƙalami kaɗan sai a shiga cikin sahihul bukhari sai a karanta wannan hadisi za a ce maka a bukhari juz'i na kaza shafi na kaza a fatuhul bari juz'i na kaza shafi na kaza daga liqut ta'lim juz'i na kaza shafi na kaza insha Allah in kai mai sauraron mu daga nesa ta kasad in ka ji wannan kasar ya kare tuno nemi duk waɗannan abubuwa a cikin kasa na saba'in da ainihin wato takwas kenan domin wannan kasar da muke magana yau na saba'in da bakwai ne to in har ka ji ya cika baka ji duk waɗannan abubuwan ba in Allah mu haɗu da kai a cikin kasar na saba'in da takwas za ka sha jawabi da ikon Allah. shine malam yace al rabi'u rabi'a ashara tsari na goma sha hudu daga cikin jeren giyar tsarin da ake ainihin wato kawo maka domin ainihin ka samu katanguwa daga sharrin shaitani da kuma ainihin sharrin aljanni da sharrin ainihin sihiri da bokaye da matsafa wallahi waɗannan abubuwan wajibi ka tashi tsayin daka ɗan boko ne kai ɗan arabiya ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan ba ruwanmu ne kai manomi ne kowane iri ne yau duniya ta rikide abin mamaki tsaci bokanci bori yau shi ne aka fi zagewa sai daga mutum profesa ne a cikin ilimi ma'ana ya gama ƙure karatun boko karkada gab amma sai kaga ya je goho gaban boka sai kaga mutum cikakken hamshakin ɗan kasuwa ne sai kaga ya je wurin boka rana na fitowa sai ka ga ya ɗaga hannu ya kalli rana sai kuma ya ɗaga hannu ya bata baya ya haka malamin shi ya gaya mai to wannan ba aikin malami bane ba fitowar malamin da ke fitowar boka ce sai ka ga mace kana ganin kamar tana da hankali kamar tana da basira kamar tana da wayayyen kai amma sai ka ga ta je ta durƙusa gaban boka to waɗannan abubuwan baki ɗaya dukkan su bokayen nan da masu zuwa wurin su fa suna yi ne domin samun wasu buƙatu nasu kaɗai na duniya. to ta iya yiwa kai ake hari ta iya yiwa ni ake hari ta iya yiwa ke ake hari ta iya yiwa ko ake hari ta iya yiwa sana'ar ka ake hari ta iya yiwa sana'ar ki ake hari ko kuma shagonka ko ofishinka to shine sai da muka ce maka kakka je wurin boka dan kaka ce to me substitute me madadin abin da kuka kawo mana ko ko izalatul izala kuke sai muka ce a ah, izalatul bid'a muke wa iqamatus sunna tunda mun rugurguje boka mun rushe ainihin tsafe-tsafen shi to ka zo ga alheri daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yabe shi da cewa wakafa billahi shahida Muhammadun Rasulullah Allah ya isa shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne duk duniya in an kafirce shaida Allah shi kadai ta isa dama shaida wa ake nema shaida Allah in Allah ya maka shaida kai ne na duk duniya in sun soke ka a kai tabbatacce ne malam da ya ce ta kulu inda al min albaiti, idan ka zo fita daga gidanka zaka je ofis ne zaka je ma'aikata ne masana'anta zaka je kasuwa tafiya zaka yi duk halin da ka zo fita gidanka ya kamata ka saurara da kyau ka ji saboda yan boko na da wata ɗabi'a sai matar shi ta rako shi zuwa kofar gida sai an zo fita shikenan sai a dan yake sai ya shi shikenan sai a fita wai addu'ar da zai yi kenan wai hey bebi, ka gani a'a sai ka tsaya ka ji abin da aka ce za ka yi da zaran ka zo za ka fita daga gidanka ka zo get na ƙarshe ne ko kuwa ka zo iyakar ƙofar da ake shigo wannan falo naka da daga nan ne ainihin ake shiga gidanka ɗayan abu biyun nan duk wanda ka ɗauka daidai ne ka zo ainihin get ɗin gidanka wanda daga gidanka sai bakin titi za ka iya wannan addu'a ko kuma ka gama baro sitin room gaba ɗaya ka zo ƙarshen falo za ka fita sai ka iya wannan addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko ita ce bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billah ga addu'an mai sauki ba wahala hadisin manzon Allah ke. ma'ana bismillahi tawakkaltu alallahi allahi la haula wala quwwata illa billah da sunan Allah nake fita daga gidana na dogara ga Allah babu dabara ga kowa babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah maɗaukakin sarki to a wannan fitar ofis ka fita kasuwa ka fita falke ne kai ka fita fatauci ko ko za ka je wata ziyara duk wanda ya haro ka da wani sharri ko dai sharrin ya koma mishi ko kuma sharrin ya koma ya tarwatse gefe guda amma kai dai ka tsira insha Allah zama musulmi mun ji wannan da kyau ko Bismillahi tawakkaltu ala la wa wala quwwata illa billahi a rinka karanta saboda bahaushe bai karanta wannan kalmar daidai la haula wala quwwata sai ce la haula wala qawati duk ka ruguza komai kuma ba qawati bane la haula wala quwwata haka ake karantawa la haula wala quwwata illa billahi malam bahaushe ka iya bambance tsakanin hasaɗe da ha babba ba ha babba ba ce a in ka faɗi da ha babba duk ka dargaza komai addu'a ta watse kuma ka zagi Allah daga ƙarshe in ka ce la haula wala quwwata illa billah babu firgici ga kowa a duniyar nan sai ga Allah kaga harka ta lalace alhaulu alhaulu da ha babba ya kai bahaushe ha alhaulu firgici tsoro sai ka ce babu ga kowa sai ga Allah kaga duk ka ba addu'a ta yi bam jama'a mun gane amma la haula la haula sai ka siranta harshenka yadda za ka ce kai mu ba mu san izala a dole ku sota sai ka yi wannan la haula ha ha saɓe da ha ƙarami da ha babba to da ha saɓe da ha ƙarami abu ɗaya ne ha ake cewa shi ne ake cewa alhamdu lillahi ha babba kuma lahul mulku da ita ha babba da hakuri abu ɗaya ne to sai ka iya bambance tsakanin ha babba da ha sabe don haka an kazo sai ka ce alhamdulillahi a wajen karatu karka ce alhamdulillahi bushewa da ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah haka ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi bushewa ƙeƙashewa da tsaurin ido sun tabbata ga Allah to ka gama da godiya ka zagi Allah shi yasa a cikin hadisin Bukhari ingantaccen hadisi annabi ce in ka zo zaka sallah sai zan zaka yi sallah kana jin bacci bacci ya gama galaba akan ka ko sallah farilla ce aka ce ka kwanta ka yi baccin tukuna yadda wannan zafin bacci zai fita daga idanka sannan sai ka tashi kai sallah ko da lokacin ta zai fita me yasa sai annabi ya ce saboda kar kai kokarin yabon Allah saboda bacci ya galaba idan ka ka zo ka zagi Allah da muguwar rawa gwamnatin tashi haka aka ce kana jin kashi kana jin fitsari kana jin abababbiyar yunwa je ka kai kashin je ka kai fitsarin je ka samu abinci ka ciyar da zai zaunar da cikin ka ko da baka koshi dan ba amma dai wannan azababbiyar yunwa ta kau sannan sai ka zo kai sallah duk waɗannan hadisai suna nan cikin sahihul bukhari jama'a wai ba komai ake so ba saboda bature na cewa you can never cheat nature and go free ba ka iya cutar da ɗabi'a ka zauna lafiya yunwa ɗabi'a ce bacci ɗabi'a kashi ɗabi'a ne fitsari ɗabi'a duk waɗannan abubuwan in akwai matsala tsakaninka da su ka warware sannan ka je za ka gana da Allah a sarki mai martaba kaza ya ce ka zo ku gana sai zan wani matsatsan kashi ya matso ka duk gaggawa za ka je fada sai ka je ka zazzage cikin ka tukuna dan kar ka je ka zauna kana muskuce muskuce kana tusa kana abin nan gaban sarki dan ba yadda za in aka ji warin tusa an san kai ne dole dan kai ne talaka ba haka bane yawa to saboda haka a karanta daidai a je a koyi makharijul huruf jama'a kamar yan boko ne in baka je ka koyi fanatics fanatics da ainihin phonemes yadda za ka iya good pronunciation sai ka zo kana turanci kamar ana haɗiya ɗan wake ba daɗin ji wallahi kamar ka fito daga umma ahiya don haka so ake yi larabci ka tsaya ka iya haruffa ɗin nan don haka karatun farko da ake fara koya mutum nan da duk za a fara koya mai larabci su ne huruful hija'iyya alifun ba'un sai ran da ya iya fa in bai iya ba ka a sake a ƙetare matuƙar bai iya bambance ha da ha bai iya bambance ha da ka ka a ƙetare domin za a zo ana karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yanzu yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga al'amari ya ɓaci saboda haka haka ake karanta ta bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah da sunan Allah nake fita daga gidana na dogara ga Allah babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah jama'a mun gane sai ka iya wannan addu'ar ka kowa matarka ka kowa ‘ya'yanka ka kowa waɗanda duk nauyinsu yake a kanka kowa zai fita gida sai a ce addu'ar da ake kenan sai ya ce annaka idza qulta zalika domin in ka faɗi irin wannan addu'a kila laka sai a ce da kai ma'ana sai wani mala'ika ya ce da kai kenan ku fita an isar maka yau dai wannan fitar da kai to an isar maka duk wanda ya biyo bayanka da sharri ya kaɗe wanda ya biyo bayanka ta gida ya kaɗe ma'ana yau kai kam an isar maka Allah ya isar maka ya tsare maka komai wahudita kuma an shiryar da kai wa kuma an kiyaye ka an tsare ka yau ka tsaru daga sihiri da tsafi da duk wani mugun abu wa hudita kuma ka shiryu domin ka bi abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an datar da kai abin da yake daidai wa an ka shaiɗanu? kuma sai shaiɗani ya ja baya ya baka guri to anan wa ake nufi da shaiɗani? me ake nufi da ash-shaytanu domin kalmar shaiɗani da larabci abin da take nufi shine takadari ko kangararre ko mara jin magana mutum ne ko aljani ya kangare ya zan takadari zai jin magana sai a ce aiwa na shaidani ne to yanzu in aka ɗauki kalmar a shaitanu aka sa mata alif da lamun to tana nufin wani ne na musamman ba duka ba kamar a turanci a ce boy yaro sai a zo a kawo definite article sai a ce ba boy yaron a can baya a ce a boy has come a boy has came yaro ya zo sai ka zo aka ce the boy has came yaron nan ya zo shin yanzu wannan kalma da aka kawo aka ce boy da farko baka san yaron ba is indefinite babu identification baka san wani aka ce wani yaro ya zo yanzu ka sai aka ce the boy has come yaron ya zo yaron ya zo shin kowane yaro yanzu ake nufi an yi defining ɗin shi gare ka amma kai da ake magana kai ka san shi ko to haka wannan kalmar alifin da lamun da aka sa ta aka ce wa yatana ha'anka shaytanu kuma shaiɗanin nan zai ja waye ya baka wuri kamar ka ce wanne sai a ce to alifin da lamun ɗin nan lil ahadi zihni yana cikin tunanin wanda ya san shaiɗanin ne shine labarin wani shaidani ne da ya zo a cikin sahihu muslim annabi yake cewa jama'a cikin ku babu wanda ake gani din nan sai da ya yana da shaidani tare da shi sabai suka ce hadda kai ya ce hadda ni sai dai ni Allah ya taimaki nawa shaidanin ya musulunta baya umarni na sai da alheri to yanzu wannan shaidani da annabi ya ce kowa yana da shi to irin shi ne ake cewa sai ya ja baya ya baka wuri domin dama shi wannan shaidani wakilin iblis ne a kanka akan ya rinka da kai to yau gashi kayan addu'a za ka fita daga gidanka to aka ce tun da kai wannan addu'a wa na ha'anka a shaitanin ma'ahud wannan shaytanin nan da ka sani sai ja baya baka wuri jama'a kun gane to in ko ya zan wannan shaytanin ya ja baya baka wuri a wannan yinin ko a wannan lokacin babu wani shaidani da zai iya kusanta ka me yasa duk wani shaidani baya iya kaiwa gare ka sai ya bi ta hanyar wannan bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari to wannan shi ne ɗan garinka ɗan gidanka to sai zan shi kanshi yanzu kayi addu'a da ya ja ya baka wuri to duk wani shaidani zai iya tinkaro ka me yasa muka faɗi wannan sai annabi ya ce wa ƙulu li shaytanin akhar sai shi wancan shaidanin wanda kullum yana tare da kai yanzu kayi addu'a yayi nesa in ya ga wani shaidanin ya tinkaro ka sai ce mishi kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka kiyaye shi aka kuma tsare shi kai ma ka haƙura ni ma nan haƙura jama'a kun gane ma'anar wannan hadisi da kyau yanzu kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da ƙa'idar da kullum muke nuna jama'a su bi a hankali su fahimta don a rinka fassara karatu daidai ita ce al-ma'rifatu idza u'idat nakratan iqtabat at-taghyir suna in ya zo da alif da lam aka sake maimaita irin wannan sunan ba tare da alif da Lamin ba to na farkon da na biyu da bambanci yanzu kalmar farko ash-shaytanu kalma ta biyu kuma shaytan to ash-shaytanu thani laysa huwa shaytan al-awwal shaytanin na biyu daban na farko daban na farko shine wanda yake tare da kai koyaushe da kai wannan addu'a sai ja baya shi ma nesa ne yake da kai to sai daga wani shaidanin ya taho sai shi wancan sai ce kai ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka iya aka tsare shi aka kare shi ka haƙura tunda ni ma na haƙura Zama kun gane ma'anar hadisin tashi malam ce rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin wato juz'i na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar wa tirmizi tirmizi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar ainihin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu wa ƙala sai shi turmizi ya ce hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce mun sha yin bayanin wannan ka'ida akan cewa an kaga malamin hadisi turmizi ko ba turmizi ba in ya ce hadisi kyakkyawa ingantacce to malamai suka ce abin kamar da ruɗani. domin ya za ka ce wane field marshal ne na soja amma kuma kurtu ne kaga wannan magana akwai contradiction akwai rudani akwai karo a ciki a ce kurtu general ko kurtu major zai yi zai yiwuwa to in ka ce hadisi kyakkyawa kana nufin wanda ya ruwaito wannan hadisin an yi grading ɗin shi ma'ana daga 50% zuwa yadda bai kai 100% ba in ku kace sahihi an yi grading nashi daga ainihin wato 100% zuwa ko nawa ne ma percent ma'ana ya kai matuƙar da ake so har ma za a samu wani hadisin ya zama a sahihi to yanzu ka ce wane ya ci jarabawa shi ya na ɗaya kuma na biyar sai a ce me kake nufi sai ka ce a'a ba na yi magana da rudani ba ne idan an haɗa su dukkan makarantar to shine na biyar amma in a ajinsu ne to shine na ɗaya kaga yanzu ka fitar da mutane daga rudani don aka ce kai malam ka ce hadisin nan kyakkyawa ne kuma ka ce sahihi bai yiwuwa a ce kyakkyawa kuma sahihi sai dai in kyakkyawa ne kyakkyawa in kuma ingantacce ne ingantacce sai malam ya ce a'a in ka ga na ya haka ko dai ina nufin hadisin yana da hanyoyi biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya ko kuma ina shakka game da mai riwayar hadisin ko matsayin hadisin shi ya tsaya iya kashi a ce kyakkyawa ko kuma ya kai a ce sahihi to a ƙarƙashin haka sai zama ma'anarta ita ce hasanun aw sahihun kyakkyawa ne ko kuma ma ingantacce akan shakka kenan in kuwa ka gana ce hasanun sahihin da ma'anar hanya biyu to sai zama a ƙarƙashin haka hasanun wa sahihun kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka babu rudani akan wannan ku karanta littafin mustalawul hadith na shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yana da littafi ingantacce akan ilimin musalawul hadith ya tsaya ya tattace guri akan ainihin wannan ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yana da littafi wato mai suna musalawul hadith na ibn taymiya to ku samu ku karanta littafin nan za ku samu gamsassun bayanai insha Allah ta'ala saboda haka daga yau in da ba ka yi da ka ba ta yi ya'ya za su fita makaranta duk yanzu sai a koya musu kowa ya tashi fita bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah shikenan sai mutum ya fita kamar yadda muka faɗi a can baya wajen addu'a shiga ban ɗaki ba fa wai sai ka zo za ka fita kofar gidan kuma sai ka tsaya da jaka a hannu a lafiya mai gida wai addu'a kake a'a ba haka ake yi ba a'a in ka zo kawai za ka fita ban ma ya san kayan abinka kana tun karo daidai kofar gidan kawai sai ka fara bismillah tawakkaltu ala Allah kuma wata addu'a ce da zaka duk duniya a jidda zaki rikan fa zai fita a'a ka zo ka ka wuce ba wanda ya sani haka ake so ina fata an gane gashi shine yake al-hismul khamis ashra tsari na goma sha biyar ta kulu sabahan wa masa'an safe da yamma ga wannan addu'ar ka kayin ta safe da yamma ba a ce kafa ɗari ba ba a a gargadon yadda ta samu kai da safe gargadon yadda ta samu kai da yamma in kafa ɗaya ce kai da safe ta isar in kafa ɗaya kai da yamma ta isar abin da ake nufi safiya ka samu kayi da yamma ma ka samu kai. waccece ce ita ce a uzu bi kalimatin min sharri ma khalaqa bi min sharri ma khalaqa ka ji ta kafa ɗaya a uzu bi kalimatin min sharri ma khalaqa kana yin wannan in kai da safe ta isar in kuma kayi kafa biyu kafa uku kafa goma kafa ɗari in kayi ta isar amma dai abin da ake ce maka kar ka kayyade wa kanka cewa sai kafa ka gwadon abin da ya sauƙaƙa sai kai gashi a ƙasa ce malam yace muslim al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na goma sha bakwai shafi na talatin da biyu sai yace nawawi ka duba sharhin muslim tare da ainihin wato eh, sharhin al nawawi malam muhammad wato malam ainihin wato wahidu abdussalam bali ya ce fa hadhihi tahsinatun mufida ya kai mai karatu ya kai mai saurare ya ɗan uwa musulmi ya ‘yar uwa kun ji waɗannan su ne tsari masu amfani waƙiyatun masu kare mutum da izinin Allah mina sihiri umuman daga sihiri dukkan shi baki ɗaya duk wani nau'in sihiri tsafi bori bokanci cultism secret society masu kama mutane su ɗauke shi su kai shi gidan juju duk waɗannan addu'o'i duk wani nau'in tsafi sihiri surkulle bokanci duba duk malam ya ce waɗannan irin ainihin addu'o'i da zikirori suna ainihin wato magani suna tsare mutum da izinin Allah wa minan rabbi hususan kuma suna da tsari na musamman game da rabbi shine asirin da za a yi maka ka kasa saduwa da matarka asirin da za a yi wa matarka ta kasa saduwa da kai ko ta rinka jin zafi sanda kuke saduwa ko asirin da za a yi ainihin wato matarka ka aure ta budurwa sai ka ji ta kamar wata tsohuwa ko asirin da za a yi ka ji mace farjinta yana wari kamar wani rubabban naman da ya kwana arba'in duk akwai irin wannan sihiri sai a ji a mace asiri sai kaga ango ya zo yana kusantarta yana kusantarta sai ji ɗoyi saram kaga ba angwanci duk wannan aikin bokaye kaɗan daga cikin sharrin su to duk irin wannan ainihin wato magunguna waɗannan ainihin wato abubuwa na addu'a wannan irin zikirori duk gaba ɗaya aka ce suna maganin jimillar sihiri to kuma suna da magani na musamman akan irin wannan asiri da ake shiga tsakanin miji da mata amma da sharaɗi idza tubbiqat bi yaƙini in aka yi aiki da su da yaƙini da tabbas da sakankancewa duk sanda kake zazzaɓi da ka karkato duwawunka likita ya soka maka allura sai ka ji ka samu wani yaƙini to yanzu nan kam sha yanzu magani yanzu ko to ana son yaƙinin da baka samu game da alƙur'ani da hadisi ya wuce haka ka ɗauka duk abin da aka ce alƙur'ani ne ko hadisi to kawai wannan yalla ya ce innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun yanzu maganan nan da nake yi zai yi in ba magana ta bace zai yi maganar da ke fitowa bakinka kuma ka ce a'a ba muryarka bace Ɗan abu biyu ko dai ka motsu ko kuma ɗariƙa ta riga ta kwali kanka Ɗan abu biyu ne ke kawo wannan idan mutum mahaukaci ne sai ce maganan nan da yake ba tashi ba ce to kaga ko mahaukaci ba a hada ni da shi ko kuma wanda ɗariƙa ta dargaji kanshi shi ne yake da aƙida hululiya masu aƙida hululiya su ne suke cewa wannan maganar da kake yi ba kai kake ba Allah ne ya yi istihlali cikinka ya shiga cikinka to wannan aƙidar asalinta ta christianity ce shi ne kirista sai in ya zo yana wa'azi fasto yana wa'azi sai ke duk abin da yake faɗi din nan magana Allah ne Allah ne yake magana a bakin shi to sai yan ɗariƙa aka samu masu da hululiya sai suka ɗauko wani. amma mutumin da ke lafiya ƙalau ba ɗariƙa ba hauka ba motsuwa zai iya musun cewa magana da ke fita daga bakin shi ba magana shi ba ce sai Allah ya ce to yadda kuka san maganganun da ke fitowa bakin ku maganganun ku ne to haka abin da Allah ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne babu shakka Jama mun gane wannan da kyau wa sidikin da kuma gaskatawa ka gaskata wannan abu wa ikhlasin da tsarkin niyya kaka ce bari ka rinka yin wannan addu'a Dan ka bata wani rai ko dan ka faranta wani rai ko dan ka kai ne zikiri ne ko kuma tun da su wani ba sa son zikiri bari mu yi ko mutum ya mutu ko ya rai mu sai mun yi zikiri Allah la ilaha illallah to shi ke nan ka zama mushriki a cikin wannan irin aikin naka ba a cikin zikirin ba aikin da kai wajen zikirin shine ne yi ne don ka ɓata wa wane rai to ta mushrikun domin zikiri ani don Allah ne kawai in ka ce bari in yi don ɓata wane rai to ka zama mushriki in ka ce bari in yi don in faranta wane rai don ya bani aiki don ya bani mata don ya bani kaza ka zama mushriki wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad ba umarci mutane su komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi shi yasa duk ibada tana da sharuɗa manya manya guda biyu sharaɗin farko ka dace da sunna yanzu duk zikirorin nan da aka kawo maka duk addu'o'in nan duk matakan tsarin nan qur'ani da hadisi ake kawo maka to kaji an yi gambakatar a na farko na biyu shine ya zan kayi don Allah to yi don Allah nan ya fi komai matuƙar ba kai don Allah ba shi kenan harkar ta lalace shi yasa zaka ga mutum zai zage yana zikiri amma sa yake yi wai yana yi ne domin ya ɓata wa na rai to zikirin nan ko da kai tsaye ya karɓo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai mishi amfani kuma shi din na ya zama mushriki domin annabi ya ce in za a yi ayi don Allah sai zan kai kayi ne don ka ba na haushi ko kuma kayi ne don a yabe ka ko don a ce kai malami ko don a ce kai zakiru duk wannan shirka ce ainihin wato ta ɓangaren abin da ya shafi uluhiyya ɓangaren ibada shi yasa duk abin da za ka yi don Allah jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko duk abin da kai ba don Allah ba dukkan shi sai Allah ya watse shi wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura sai a tattaro ayyukan duk da suka yi kamar za a ba su lada a kiyama sai a watse shi ya bi iska sai a ce su kuma wuta shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sahihi muslim manzo Allah ya ce za a kamo malami ranar kiyama mai wa'azi ala gafata malam me yasa kai wa'azi ya ce dan Allah sai Allah ya ce kazab ƙarya kake ka ganka baka da kunya kai ƙarya a duniya kai ƙarya a gaban Allah baka da kunya kai wa'azi ne dan a ce babban malami ya iya wa'azi ya haddata kaza ya iya kaza ya san kaza ya iya kaza sai Allah ya ce ku yuta da shi sai a kamo babban soja mai jihadi me yasa kai haka sai ce ai Allah na yi ne saboda ɗaukaka addininka saboda jihadi fi sabilillahi ya Allah ya ce ƙarya kake baka da kunya kai ne dan a ce da kai sadauki ko jarumi ko gwarzo kuma an faɗa ku yi ta da shi sai ji a ɗauko babban mai kuɗi ya taimaka wa mutane ya musu aure ya musu gida ya biya musu hajji ya kai su asibiti ya musu kaza a ce me yasa kai haka ya ce na yi dan Allah ne Allah ya ce ƙarya kake baka da kunya kai ne dan a ce kai mai taimakon talakawa ne kana agaza wa jama'a ku yi ta da shi dan haka sai ya zo cikin hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ya ce ana aghana shuraka'i an shirki daga cikin duk waɗanda ake bauta musu ana haɗawa da wasu suke haƙuri su karɓa to ni na wadatu ni ba ni so Me wa shak ne? za a bauta mishi za a haɗa da wa ne? to ba laifi ya karɓa ko malam wane za a bauta mai za a haɗa da wane ya karba gunki wane a bauta mishi a bauta da kaza ya karɓa ko to Allah sai ce in dai har za ka haɗa shi da wani to shi ya wadatu baya so gaba ɗaya ya bakka da kai da shirkar taka da wanda kai wa shirkar ranar kiyama ya baka abin da kake ne wa'azi game da shirka mutane ba su jin daɗin shi wa'azi game da tauhidi mutane ba su jin daɗin shi amma yaya aka iya motar ka ce ta haɗari aka je aka same ta ta raga-raga aka kai ta wurin fanalbita zai doke ta da gudumar ƙarfe zai doke ta da gudumar roba zai doke ta da gudumar katako in ka je ka samu yana dukan motar ka sai ka tausaya motar amma ba a dake ta ba za ta gyaru ba za ta gyaru ba haka al'amarin nan yake duk sanda ka faɗa sharka in aka zo yi maka fanalbitin abin ba kyau to amma da za ka haƙura a buge a buge a gyara ka tas sai kaga ta zama ainihin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu ila Allah wa huwa muhsin wane ne yafi kyautata addini fiye da wanda ya sallama fuskar shi ga Allah ya zama muhsin ya zama duk abin da yake dan Allah yake wa man yuslim wajhahu akwai wa man ahsana dinan ku karanta alqur'ani ku karanta surata ali imran wa man ahsana dinan wa alaikum assalam wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa man da'a ila Allah akwai dai wa man ahsana dinan to akwai ta dai akwai wa man ahsana dinan dai ko shine akwai wa man ahsana dinan wane ne yafi kyautata addini sai da wanda ya kira zuwa ga Allah ya aikata aiki na gari ɗaya sannan na biyu ka duba duk aikin da za ka yi na lahira sai ya zan kamit lahirar da shi karatun alkur'ani don me ake yi don lahira zikiri don me ake don lahira duk wanda ya wani aikin lahira da wata manufa ta duniya ya zama ɗan wuta mu kiyaye wannan man arada al-akhira wa sa'alaha sa'yaha wanda ke nufin lahira kuma ya aiki irin na lahira ɗin wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah da za ka ɗauko aiki lahira ka yi don ka samu kuɗi ka yi don ka samu girma ka yi don ka samu mukami ko a yabe ka ka zama mushirki kuma wuta za ka je kai ba mumini ba ya jama'an musulmi duk kai da komo wannan tamu abin da muke nuna mutane shine waɗannan abubuwan da su da makamantansu duk wanda za ka yi ka tabbatar ka yi saboda Allah ne in ba kai saboda Allah ba babu lada a kai shi ya yasa malam yahuza zai rubuta littafi a kan ƙa'idodin sharuɗan wazifa ta ɗariƙar tijjaniya ya tana ga cikin bid'a makaruhiya a cikin ɗariƙar tijjaniya ka yi zikirin ɗariƙa wani ya ka yi zikirin ɗariƙa wani yaji yake makaruhi ne ma da yan ɗariƙa yau da suka jahilci addinin ɗariƙa abin mamaki har lasifika suke sawa amma a nan garin zaria aka rubuta littafin yana lissafa abubuwan da suke makruhai game da cikin ɗariƙa game da wazifa game da ƙa'idojinta sai ce duk sanda kirkirin wani ya ji shi kenan ka aikata makarohi a cikin ɗariƙa to yanzu ba fa wani ya ji ba ba wasu suka ji ba lashi fika gaba ɗaya kasa duk mata kera nan gidan rediyo ka kai aka sa duk ta wuce nan kasar kasa ana yawa ana cewa ga sidi ya yi zikiri shi yasa jahilci ba ƙaramin bala'i ba ne to amma sai a ce bari mu tun da yin izala ba sa so ai kai bi ai sai ka ji an fara shi kenan har al'amarin ya zama gaba ɗaya su kansu sun san cewa ba addini suke ba an ɗau indiya an yi zikiri da ita an ɗauki indiya an ainihin la ilaha illallah da ita shehu usmanu a cikin littafin nurul albabi ya ce wanda bi ya ɗauko karatun alƙur'ani ko salon wani zikiri ya ainihin kaɗa mandiri da shi Ya ce wannan tantagaryar arne ne ba ma guje Ya ce duk hukuncin-hukuncin musulunci ba sa gudana a kan shi da za ka haɗu da shi da ka yi mai sallama ba da zai yanka ba ka ci da zai ɗaura aure ba a karɓe da zai wuce limanci ba a bin shi da zai mutu ba a yi mai wanka ba a yi mai likkafani ba a kai shi makabartar musulmi ba a yi mai sallah ba a cewa Allah ya ji ƙanshi ya jama'an musulmi waɗannan bayanai da muka zo muna kuna jin zafi ba kwa jin daɗi na yawa saboda ku yan ɗariƙa ne da yawa iyayen ku yan ɗariƙa ne wallahi gyara ne ake so a yi wanda yake kamar ake za a shiga ɗakin jarabawa ne sai kaga wani yana ta nazari yana ta ƙoƙari ya riƙe one plus one three sai ka ce mishi ba haka ƙa'idan nan take ba one plus one two sai ce one plus one three sai ce yanzu wannan jayayya da kake da shi shin kar jayayya da shi ne ya faɗi jarabawa ne ko ya ci jarabawa ne ya ci jarabawa to amma in ruɗani ya shiga kwakwalwar shi sai ce shi a ganin shi 1 plus 1 3 ne sai ku ta jayayya amma da zai yarda da magana kafa ƙarshe sai zai na runguma ka cewa ashe bai da masoyi ka maka. wallahi haka bayanan nan da muke yanzu duk ɗan ɗariƙa in ya ji ba zai ji daɗin su ba in ubanka ɗan ɗariƙa ne sai ka ce ana zagin ubanka ba zagin shi ake ba yaushe ake wa'azi ana zagi ba a zagi amma ana faɗin sharrin da ke tare da ɗan ɗariƙa ne sharrin da ke tare da ita ɗariƙa kai ɗin nan ana cewa namu ne zo ita kwa ɗariƙa ba ta ba bace kai ma ba ta ka bace kuwa tsawo da masu ita ku zo mu yi musulunci gashi alƙur'ani da hadisi to ƙauna ce ta sa da ba a ƙaunar ka sai a bakka ka je ka hallaka sai lokacin da za ka yi nadama ya zo lokacin da bai da amfani to amma yanzu ana faɗa maka ba daɗi misali shine duk sanda ɗanka yake zazzaɓi sukari za ka jiƙa mishi ya sha ko maɗaci maɗaci duk sanda ki baka jiƙa ɗanka sukari a ce ɗanka yana fama da diabetes sai ka ce a je a samo darbera a jiƙa mishi sai ka ce a ah, kai haba da Allah ga kuɗi bai suga a biyu da rabi a jiƙa mishi ya shanye kun gani soyayya ce ta sa kake mishi haka ko amma mugun abu ne amma maɗacin nan da zaka bashi kana danna mishi da dauri da tsari da ɗaci ba daɗi duk sanda mutum yake da gyambo da me ake wanke jamban da siga da lemun tsami ake sawa ana wankewa a wanke lemun tsami a wanke sai ya yi jazir jini ya fita sannan a kawo magani a sa sai ga ya zauna lafiya amma sanda ake ba daɗi yana ga kamar ba a san shi wallahi haka da awa take da aƙida shi yasa ana ta ce malama na wa'azin shi ba ya zagin kowa a'a ba shi ba wannan fannin ya ɗauka ba ba wannan fannin ya ɗauka ba yanzu kamar civil engineer ne in ya shigo cikin muciyan nan mafi yancin gidajen muciya zai ce a rushe su mutumin da ya rami a ya karatu a kan injiniyarin na gine-gine sai zai samu irin gidajenmu na gargajiya din nan wannan gida malafan shi ta karkace haka wannan dan botan shi su juda. duk cewa zai a rushe su baki daya ba haka bane to amma idan injiniya ya shigo wanda yake akan electrical engineering in ya kalli gidajen nan ina ruwan shi da su ba ruwan shi da su sai ga wannan injiniyan ba ruwan shi da gidajenmu ba harkar shi bace wancan ku harkar shi ce to mu mu dauki harkar da'awa ne akan aqida tauhidi sunna bid'a shi yasa za ko larabci muka zo muna karantawa sai an shiga irin wannan fanni Zama mun gane wannan da kyau to amma malam wani fa ya ɗauka a'a ya ɗauka zai ainihin gaya maka abin da ya shafi farin alwala farin sallah farin kaza wannan karatu ne dan ana zaka ji babu matsala gaba ɗaya duk da shi ma an tattaga ta taga aka taho qawaidi wa man lam ya'rifha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila in aka ce kun ga iyaye da kakannin nan da ke sallah tsatsagen kuciya duk ba su da sallah to nan ma sai ka ji an ce to ka ji bayan boye an ce kuma ba su da sallah shi yasa ka kwantar da hankalinka wallahi tallahi tausaya maka ake yi kamar yadda suke cewa kana tsikin sakhratin yawmal sakhratan yawmal liyuhiha rago ne yaje yana tunkuyin dutse shin sai a rago ka ji tausayin dutse a'a rago ka ji tausayin kanka ka ji tausayin kafanka shi yasa in mun faɗa maka gaskiya ka zage mu ka yi mana sharri ka yi kaza muna nan mu dai mun faɗi gaskiya na farko dai nauyin da ke kanmu ya sauka ya rage in ka bi ka ci moriya mu ma mun ci moriyar ka dan ya zo cikin hadisin bukhari na ali yace don Allah ya ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi ka samu da raƙuma dan haka alherin mu ne mu kanmu ka shiryu in kuma ka ɓata fa muna neman Allah ya ba mu lada daga cikin taskashi kuma Allah ya sa nauyin da ya tsora mana ya sauka dan haka jama'ar musulmi kun ji Allah ya shirya da mu eh kace mai malam to bari mu ci gaba da karatu insha Allah eh na na na na na a an kaji an samu saɓani wajen fassara hadisai ba hadisan bane da rikici mutanen ne da ci yanzu kamar civil engineer nan da na ce in ya ya ce a rushe gidajen muciya saboda gidaje ne shekaru talatin da suka wuce gidajen tubala gidajen ƙasa za su kashe mutane ba na misali Allah kiyaye idan electrical engineer ya zo shi kuma sai ce a yawancin waɗannan gidaje a ban mutane mana to sai a ce injiniyoyi biyu sun yi saɓani a'a a musulunci ba injiniyoyi biyu ne suka yi ɗaya injiniya ne ya yi magana akan fannin shi ɗaya kuma karambani ne ɗaya sai ya bari sai in wani inji wanda ya shafi harkar lantarki ya rikice to sai ya jawabi ma'ana wanda ya kware kan hadisi in ya zo ya fassara to shi kenan wani da bai kware kan hadisin nan ban ya zo ba a karɓan fassarar shi domin ba harkar shi ba bace jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu malam yace namuzajun amaliyyin namuzajun amaliyyin lifakkin rabbi namuzajin amaliyun lifakkin rabbi malam yake ga misali a aikace game da yadda malam ya biya lalata wani asiri da aka yi domin ainihin wato wani ya kasa ainihin sawa da matar shi shine zai kawo maka wannan a misalce malam yace alhalatu kasiratun wannan namazij muta'addidatun halayen da malam ya biye maganin sihiri da dama irin wannan mako da malam yau jama'a suna da yawa sannan misalan kuma ba su da iyaka ba su kirguwa an gane suna da adadi da yawa walakin ni sa'aktafi bi namuzajin wahidi malai ce sai zan takaito akan misali daya khashyata tatwil saboda tsoron ka in tsawaita ta'ani shabbun bi akhihi allazi tazawwaja منذ usbu'in yace wani saurayi ya zo gurina sai ya zo min da dan uwan shi wanda tsawon ainihin makonni wato manni masu yawa da suka wuce dan uwan na ya aure wato wani saurayi ne ya zo da dan uwan shi ala malam gashi dan uwana ne yayi aure makonni da dama da suka wuce walakinnahu lam yastati an ya'ti ahlahu sai dai kuma ya kasa saduwa da iyalin nashi ya kasa kusanta amaryar shi wa zahaba ila al-arrafina ya je wurin yan duba yan tsubbu wa dajjalina da yan damfara eh ad-dajjalina yan damfara wato akwai bambanci tsakanin arraf da dajjal shi arraf shi akwai alamar bokancin tare da shi zai zana kaza ya kaɗa kai ya jaɗa kai ya kawo kaza ya kawo kaza shi ko dajjal a nan abin da ake nufi wanda dama gaba ɗaya ma bai san komai ma da haka ba fatara ce ce mishi ya kai sai je kudindini sai je ce aje a ce shi malami ne akwai irin su a cikin al'umma arraf shi ya je ya ɗan koyi abubuwan sai zai yana cuta ta hanyar bokancin shi ko jal a nan wanda yake gaba ɗaya kamar yadda yanzu kuke gani kawai in mutum fatara ta mishi yawa jali ya karye mishi sai ce ai kakana shine babban magori a ƙauyen mu sai je ta tsinko ganyayyakin daji ya zo yana maganin gargajiya to haka irin waɗannan dajjalai sai shi wannan mutum ya je ya ce ga amarya amma kan faduwa da ita walakin duna jadwa sai dai kuma amsa ba su iya amsa mishi ba ba su biya mai bukata ba jadwa bukata ba su biya mishi bukatar shi ba falamma alimtu annahu zahaba ilaihim wahidu bali ya ce yayin da na san cewa wannan saurayi an sai da ya fara zuwa wurin bokaye sannan ya zo wurina talabtu minhu an ya tuba taubatan sadiqa sai na neme shi da cewa ya tuba ta gaskiya domin ya aikata mummunan laifi to menene sharuɗan tuba ka karanta ainihin littafin babu na kitabu tauba ka karanta littafin al-akhbari fiqhun malikiyya mai ahalar ya ce wa shurutu taubati an nadamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambin shi ma baqiya alaihi min umrihi na daga cikin sharuɗan tuba dan ba su kenan ba mai ahalari ya kawo waɗanda ya sani ne kawai na daga cikin sharuɗan tuba nadama ga abin da ya gabata yanzu ka je wurin boka to kai nadama ka saduda ka yadda cewa ka aikata laifi sannan ka ƙudurta niyyar cewa ba ma zuwa wurin boka ba duk wani abu da Allah da manzon shi suka hana ma ba za ka sake yi ba to anan ne sai al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadu Salihin kitabu Tauba sai ya ce ina hukuncin da a ce mutum zai tashi tuban nan sai tuba ga wasu bangarorin laifin shi amma ya ki tuba daga sauran yanzu dai ka je wurin boka e, to ba wai laifin zuwa wurin boka kawai zaka tuba ba dama mun san ka kai kana da shegiyar ƙarya kana da kaza kana da kaza to duk za ka haɗa yau ka tuba gaba ɗaya. sai ce to ala gafarta malam laifin dai zuwa wurin bokan nan dai bari in tuba dan kuma dai to muna nan dai Allah sai ya shiryar da mu to sai mai ahalari din nan sai dawo sai ce to kaga wannan alama ce ta cewa wulakantacce ne shi ya taɗi to amma a irin wannan halin ko zai yiwu a karɓi tuban nashi game da laifi guda dan da sauran al nawa ya ce eh tunda laifukan nau'i nau'i ne ƙarya zuwa wurin boka cin riba sai ya zo ce ya tuba daga ƙarya shin ko zai yiwu a karɓi wannan tuban nashi sauran laifukan kuma ana nan ana jiran ya tuba aka ce eh wannan matsala ce a cikin ilimin usulin fiqh fa wadda ta karfaso ta zo malaman fiqh ita ce shin mai laifi ko mai bid'a yana iya tuba a karɓa? mai bid'a in ya tuba daga wannan bid'a tashi za a karɓa. matukar aka gane ya tuba amma in yana bid'a ya aikata wani laifi sai ya tuba daga wannan laifin to ba za a karɓi tuban shi da ya na wancan laifin ba har sai ya bar ita bid'a wannan hadisi karare zo akan haka a cikin sunan Tirmidhi da Mu'jam tabarani misali a ce kana bid'a aka ce ka bai sai ka ki sai ka je yau sai kuma ka tafi wurin boka sai ka zo ka ce to ka tuba daga zuwa wurin boka sai ce to ai dama akwai wata jikakkiya tsakaninka da Allah kai dama dan bid'a ne sai ce to bari dai ka tuba daga wancan zuwa wurin boka sai aka ce to ba za a karɓi tubanka game da zuwa wurin boka ba har sai ka bar bid'a to amma sauran saɓon Allah to ba haka bane ka je wurin boka kuma ka yi wata ƙarya sai ka ce to za ka tuba game da laifinka na zuwa wurin boka amma ƙaryarka ba za ka tuba ba tukuna sai ka ce to waccan za a karɓa shi kenan ana jiran ka akan wannan dan haka ku bambanta sharrin bid'a da sharrin sauran saɓon Allah ba dan komai ba saboda shi ne bid'a gani yake fa abin da yake ma alheri ne kamar malami ne ya zo ya ce one plus one sai ka ce four sai ce ka yi kuskure sai ka ce ah, <laughs> malami din ni one plus one malam four ka ce kuskure a malam ka dai koma makaranta to yanzu kaga kai ba yadda malam zai sassauta maka dole ya soke jarabawa ka gaba ɗaya gaba ɗayan wannan jarabawar ta semester ko ta sam ɗin dole a soke ta ma don kai yanzu ba ma wan iwa ma kai kayi mugun abu ne amma ma kana cewa malamin ka ma koma makaranta to misalin mai bid'a kenan yayin da yake kirkirar bid'a ya kirkiro bid'a amma har hasare yake Allah ma ya bashi lada don haka suyuti da ya zo cikin littafin alfiyatul hadis yana lissafo jiran giyar masu ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sharruhum sufiyatun qad waba'u muhtasibin al-ajra fima yabda'u yace mafi sharri daga cikin makaryata kakaf yace su ne sufaye yan ɗarika yace saboda su in suka ƙaryar suka danganta ga Allah fata ma suke ma Allah ya ba su lada su ba ma suna zargin kansu bane ma'ana kamar da tijjani ya ce wanda ya salati fati din nan bai ga ainihin wato eh, zai samu eh, eh, menene ya salati fati kafa ɗaya zai samu daraja daidai da ko fiye da wanda ya sauke alqur'ani dubu shida ma'ana wannan magana ba ma yana ga kuskure kuskure ne. a'a ita kanta magana ma da ya faɗa jira yake Allah ya bashi lada to kaga wannan ta'addancin ya fi wanda ya je ya sha giya domin wanda ya sha giya inda za ka gane cewa shi kanshi ya yarda laifi yake kuma ba jira yake a bashi lada sanda ya aje kwalbar giyan nan zai sha in ya hangi malamin shi ko ya hangi zurikin shi kwantawa zai karkashin teburin giyar me yasa in ya yarda laifi ne ashe baya jiran ya gama yi a bashi lada don annabi ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali alaihin nas to amma wanda yake bid'a fa da zaran ya ga an gan shi ma sai ya ƙara zagewa yana ga to shi kuma ai ne a sahun farko ma ulaika ahlul lahi to kun ga matsala kenan Allah ya kiyaye dan haka dai malam ya nemi wannan da ya tuba to kun ga masu yin ruqya yanzu galibi sai sun yi irin wannan dan galibi sai an je wurin boka sai an je wurin yan duba sannan sai kuma a ce an je wani malami shi ma yana kaza to a tawo in aka zo to lallai ne sai ka sa sun tuba sun tuba daga wannan laifi in akwai wasu kayan bokanci an ba ta farin zani ne an ba ta bakin zani sakakke ne an ba ta wani koko an ba ta tukunya mai danko ta ce kattarin kasar la'asar sai a ce duk baki ɗaya hajiya sai kin tuba kafirci kike yi to ala gafarta malam ya zan tuba eh to kin da ke musulma ce ai ba lallai ba bane ma sai kin jaddada kalmar shahada ga ingantacciyar magana ke kin san abin da kike ki kudurce wa ki cewa kin tuba daga wannan abu kuma kin yarda abin nan mummunan laifi da kafirci ne ba ki sake komawa Zama mun gano wannan da kyau to al'imamin nawa ya sake kawo wani sharadin na tuba cewa in laifin nan da ya zama cin mutuncin wani ne kai kai mai kazafi ko ka ci mutuncin shi ta hanyar matar shi ko ka yi gulma da shi ya ce to wannan kuma fa Allah ba zai sarayar ba zai yafa wannan haƙƙin ba har sai ka nemi wannan mutumin kuma cewa ya taimaka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko yake to sai dai na nemi wannan yaro wannan saurayi cewa ya tuba domin zuwa wurin boka ya kafirce ne wa an yukazziba ha'ula'i dajjalina kuma na ce mishi lallai ya karyata waɗannan dajjalai waɗannan makaryata 'yan damfara da kai ya sihha imanuhu domin imanin shi ya inganta wayan fa'a mahu ilaji kuma maganin da za a yi mai ya amfanar da shi domin in yana ganin cewa bokayen nan su ma wasu ne su ma wasu musulmi ne babu yadda zai zama ne magani ba zai yi ba kenan Allah madaukakin sarki ya shigar da mu zama musulmi lokaci ya ƙure sai gobe